tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda 'yan uwa suka sani bala yana tattauna mana bayani dangane da karkasuwan kungiyoyi da suka karkasu cikin addinin musulunci a inda ya fara ɗauko mana shi'a da kuma irin miyagun aƙidin shi'a mala ya ce wa min ƙa'idihim yana daga cikin tarin aƙidin shi'a wezul mutu'a suna ganin halaccin mutu'a mutu'a a farkon musulunci annabi ya taba halattar masojoji daga baya kuma annabi ya ce haramun ne daga yanzu tashin kiyama shikenan annabi ya hana kuma ta hannu. to shi'a addini ne na yahudu addini ne na ibahiyya halattar ma kowa abin da zai more ya ji daɗi kawai so ‘yanta more ne to sai suka ga idan ba su halattar ma mabiyansu wasu abubuwa ba ko to za a waye gari mabiyan sun guje su wannan ya sa a cikin shi'a za ka ga abubuwa da dama an halatta shi da yawa hatta luwaɗi sun halatar da shi mutum ya ba da aran matan shi ko ka aran matan wani halal ne a addinin shi a babu kwartanci ba san kwarto ba duk matan da kaga ta burge ka kawai ka je ka same ta ku daidaita to mutu'a daidai yake da daduru mai daduru shine ka samu mace da za ka daidaita da ita na kwana ɗaya kwana biyu awa ɗaya awa biyu ka biya ta ka ci gaba da kwanciya da ita kawai shi ne mutu'a a addinin shi'a wannan ya halatta kuma za ka iya yi mutu'an nan da kowace irin mace budurwa ce bazawara ce matan aure ce kowace ce da izinin iyayenta ba izininsu da izinin mijinta babu izinin shi shi kenan shi sa kake ganin da yawa daga cikin 'yan shi'a suke zakwadin matse ma shi'an ba don komai ba sai don wannan kawai a ƙauyensu ana zinɗin shi ana surutu yana zuwa sabon gari yana nema a kwatakwali yau sai aka zaka ce da Allah zo ga addini ma ya yadda an gano nan ga addini ya yadda shi sa ke ganin abubuwan da suke gashi nan babu tsari harka ne na dadoranci kawai suka zo suka ce addini ne bayan annabi ya soke wannan abu Allah ya kyauta wa min aqaidihim yana daga cikin aqidin shi'a tajwizul bada ala Allah ta'ala suna ganin halaccin bada'u ga Allah menene bada'u shine Allah yana nadama Shi shine na nadamar Allah ko ka ce da na sani Allah maɗaukin sarki ya yi da sahabbai a cikin awai da dama ya faɗa radiyallahu anhum wa radu'an wai da ne Allah maɗaukin sarki ya ga abin arzikinsa sai ya da su daga baya sai gane ai sabon nan ba su cancanci a yadda da su ba to sai ya fasa to ba ke kenan ku gano wannan da kyau ku ba ke kenan to wannan danganta jahilci ne ga Allah shi sa in ka zauna da makirin ɗan shi a diyan da kai mai ruwan ayoyi da hadisai da suke bayani akan darajojin sahabbai zai ce maka ai daga baya ne Allah ya komo kuma ya fasa Allah madaukin sarki kyauta to shine sai ya ce ai annahu yajuzu ala Allah ta'ala an yaf'ala fi'lan wa ya halatta Allah madaukin sarki ya aikata wani aiki summa yabdu lahu adama sihatihi salahiyatihi sannan sai ga wannan abun kuma daga baya yi ba kaga wannan kai tsaye jahilci ne yantakilu minhu ila ghairihi nan da nan sai Allah kuma ya fasa ta'ala Allahu amma ya kolo na uluwan kabira Allah ya fi ƙarfin wannan ƙazantar da suke yaɓa mashi shi Allah la ya dillo rabbi wa la sani wa ma rabbuka rabbuka nasiya Allah bai manta abin da ya wuce sannan bai jahiltar na gaba wannan ƙarya ce buguwar aƙida ce da bai kamata musulmi ma ya furta ta da bakin shi ba wa mina ka'idihim yana daga cin aƙidinsu. albara'atu albara'atu shine baram-baram mun gani hita za ka ji ashe imamul bara'atu labbai ka imamul bara'atu labbai to aƙidansu ne mun gano wannan da kyau ko to wahiyar ƙaunuhun ita ce maganar da suke cewa la wala'a illa bibara bayan da za a yi kaso a halal baiti sai ka ƙi zahabbai ma'anan da nan amma akwai alwala'u walbara a musulunci amma suna su bayan da za a yi ka haɗa wai son a halal baiti da kuma son sahabbai dole in za ka so a halal baiti dole ka ƙi sahabbai ungo kana son sahabbai to ko ba ka yi saka ce kana son a halal baiti ba wannan ba ƙarya suke ba kana son sahabbai kana son a halal baiti sun haɗu ta ba ta mun gane shi ne wai shiya suke cewa wai sun zo najeriya ne su koya mana kaunan ahalar beti sai muka ce ku gafara ku ba mutane wuri tun kafin a haifi kakanninku munan najeriya muke son beti Sau da ana haihuwan mace kaji an ce mata fatima an sa mata fatima don ba a santa ni ko ko don aiwa 'yar manzan allah ta kwara kana ji an ce binta wai bintu rasulullahi ce fatima binta kenan ana haihuwan yan biyu otomatikiya sun zama mai ka ji an sa mawa na ali amma wannan ba ƙauna ya sa ake ba tun da kake a duniya ka taba jin wanda ya haihu ya sanya ma ɗan shi fir'auna ko cikin arnan ƙasan nan ka taɓa jin fir'auna na fa lamarudu fa ka taba ji an sa ƙaruna a ba ka san ɗanka ya kuɗi amma saboda ba a san su ba a sa ba amma me yasa aka sa Hassan da Husaini so me yasa aka sa Ali so me yasa aka sa Fatima to mu ne za a gaya masan ahlul baiti jama'a kuna fahimtar wannan Allah ya shirya da to sai ce ai annahu la wala li alil baiti wai bayan da za a yi kaso a halal baiti wa hususan ali abi talibin musamman ma ali daga cikinsu illa bil bara'ati min al khulafa'i thalatha wai dole sai kai ma khalifofi guda uku bara'a abubakarin wa umar wa uthman in dai zaka so ali to sai kai gaba da waɗannan mutum uku shi kuma alin da za a so shi shi kuma me bai gaba da su ba kaga tsaban karambani kenan Allah ya kiyaye wa min aqaidihim yana daga cikin aqidin su al-mughalatu fi alil baiti suna wuce gona da iri dan gane da ahlul baiti har ma sun mai da su alloli mala yace hatta adafu alaihim sifatar rabbi har sai da suka waye gari suka jingina musu siffofin ubangiji walahun fi zalika aqwalun suna da maganganu iri-iri kansu wa naqul yusibu min harras yushibu min harras in ga ce da sai an ɗauko maganganu an kawo ku kama ya furfura ba gama kawo su ba in dai maganin yanda suka allatar da ahlul baiti ne ku maganganun yawansu ku tun kana matashi zaka ta karanta su haka tsufa ba su kare ba muguwan magana ne kuma duwan ɗan shi'a ya yi da cewa aliyu allah ne duka sai dai maka taƙiya ya yi da fatima allah ce ya yi da husaini allah ne idan ka tambaye ɗan shi'a inda ya duba ya ga cewa ko yana tsammanin kai ɗan shi'a ne ko zai tabbatar maka ma ba haka ba zai ta maka taƙiya da a ƙasan nan ba cewa suke ba sa zagin sabai ba sun komo suna zaga koko da ba cewa suke gwamnatin musulunci suke fafitikan kafawa ba hmm? na gwamnatin musulunci da ma zagin sabon mazala shi ne gwamnatin musulunci Allah ya kyauta to shi ne sai mala ya ce wa min a ka'idihim yana daga cin yaƙidinsu an na hunaka musafan akhar غير هذا المصحف التي فيه مما في مصحفنا وسنا دون قرآن wanda ba irin ƙur'aninmu ba ne kwata-kwata abin da ke cikin shi ma baya cikin ƙur'aninmu sam harfan wahidan daidai da kama da harafi ɗaya babu gaskiya ne wallahi nasu ƙur'anin bai ma yi kama da namu ba saboda nasu sunan shi kafirci namu sunan shi maganan Allah wa qadar rawaha imamuhum hadisi al-kulaini wai limaman suka ruwaito wannan qur'ani kamar yadda zo a cikin labaran kulaini fi usulul kafi a cikin babban littafin hadisin su al-mu'tamadu indahum mai suna usulul kafi umina qa'idihim har yanzu yana daga cikin aqidinsu wujubu ta'dhibun nafsi bid-darbi bis-suyuf wajibi ne in kai shi'a ne ko ka je ka nemo gatari ko ka nemo barandami ko ka samo takobi mai kaifin bala'i ka rika fada makanka wasalasin ko ka nemo sarka ka sai ka yi kwance-kwance sai ka shauɗa ta a bayanka hatta ta silu dima hatta ta silu dima har sai jini ya rika kwarara kana buga ma kanka jini na kwarara alal wajihi akan fuskanka wa aksaruhum ta'dhiban li nafsihi ashadduhum mawalati li alal baiti wanda yafi kowa zana kanshi da farke kanshi to fi kowa san alal baiti kaga shegu yan shi an garin nan ba su san alal baiti <laughs> ba sa so shi ma oga baya so shi ko dukan kirji ake hankali ke duka nan kare bugi zuciyar shi abin za ta fashe a hankali madadin ya haka da samar da naushi sannan ajiya nemo makera tun da shi ne babba a mai katon lauje ya rika sarawa a kan shi yana sarawa kirjin shi da bayan shi da fuskan shi bai san alalbaiti to sai mala ya ce wa haza yaf'alunahu fi yawmi ashura wannan abin da suke aikata kenan a ranar ashura wa qulu malaje sai in ce alhamdulillah mun gode ma Allah laqad na ma'unati darbihim wallahi su da kansu sun ɗauke mana ɗawainiyar dukansu watan kilibihim da horar da su sun daki kansu sun hori kansu a madadinmu fa innana law takallafna zalika mala ya ce da a ce mun ce sai mun ba su kashi ko mun masu kaza lama na na sabila ba mu iyawa cin da mu bayan ta'adda ba ne ba za mu iya ba amma kawai ikon Allah domin Allah ya fara masa azabul adana su da kansu suka fara ma kansu azaba da kansu ka muku gode ma Allah faka fana lahu bi an anfusihim dama suna zagin sabai muna jin zafi madadin a tare su burute ta ba su kashi sai suke ba kansu da kansu gano wannan da kyau ku yanzu kokarin da nasiru ya hana su wannan zanga-zangar da zai tawassuli da shi duk abin da yake nema sai Allah ya bashi sau da ka hana zagin sahabi daya darajar da ke cikin wannan Allah ya yawa da shi wallahi al'azim ni a fahimta ta kuma yana ganin a fahimtar duk wani mutumin arziki Tunda da aka yi najeriya ba a taba abin arzikin da nasir yan rafaye ba na ga gaskiya a hana zagin sahabban annaba a fili a mulkin shi na kwana daya muna roƙon Allah ya bashi aljanna wallahi malam ya kara mutuncin matan da annabi ya fi so Allah duk abin da ya nema a hannunka a duniya Allah ka bashi ya kare darajar manyan aminai sirkai khalifofin manzon Allah Allah maɗaukin sarki ka zuba tausayi a cikin zuciyar shi mu adda za mai ta zubura mashi manya-manya sai ma haɓa malam sai goman ƙarshe zai sha addu'a saboda wannan aikin da ya yi ai ba ƙarama aiki ba ne wannan na kwana ɗaya ya isa koyan zai ce ci gaba ku allahi mu alhamdulillah balantana ma allahu ma'a'a an fahimci wannan addu'a za mu mai sosai da gaske shi ne wani bawan Allah ya ce kakwai koyi ma addu'a ya ce hawa wannan addu'a kuma a yi da na tsaya na ta saka ba gaban na rika maka addu'a to addu'an da ne maka ko gawa aka yi ma tana tashi <laughs> ya ce lalle Allah ya roƙo ya ce hawa wannan <laughs> gani wannan da kyau Allah waɗauke zarke ya samu dace wabil jumla a takaicen takaitawa fa ƙa'idar ƙaumi dahma mama da ce dahaka kaga a ƙidin shi shi'a na abin dariya ne fa lil okala amma ga masu hankali eh wa muhittan li sukhriyati ahlil albab kuma zai zama abun zolaya ga masu hankali a riga zolayen su kai ne wani a ah, kai ne shawara Allah kai ne shi walakin alqawm la uqula lahum sai da in sha ba su da hankali Tam tamna'uhum min muwafaqati zalik da zai hana su min mawaqa'ati zalika akan afka ma wannan shirman wala naqula tahdihim ila siratal mustaqim ko ba mu cewa su shiri zuwa ga hanya madaidaiciya fadarhum fi ghamratihim hatta hin a bar su sai ta bakamniya har zuwa wani lokaci amma Allah zai shirye da su wa ya hudu na wayal abu ku ba su dinga kurtsawa suna wasanni hatta yi laƙo yau muhimmin ladifihi ya saƙon har su waye gari sun fada ran da za a hura ƙaho dusu sumi a ranar za su san abin da ake gaya masu gaskiya ne ko ba ƙarya ba ne duk gaskiyan da a gaya ma waɗannan takadarin shaɗanu ala sun ƙi su ci ka ga abin da suke a ƙasan bahrain gani yanzu al asad ya yi da ta kashe mutane saboda mulkin shi haka saddam ya ta watsa wa mutane hoda mai gas sai ta mutuwa in an ce ma amerikawa ne suke waye bude kofan ayi ba shi ba zai iya cewa mulki dai suke in sauka eh to bari in sauka yaran ta bashi mafaka sai tafiyan shi iran haka ne a ina ya gwammace a kashe mutanen kasan so da yana kan mulki inda aka san shi'a da ɗan shi'a manya-manyan azzalumai ne kakwara manacin da sun ce ba su son ka ba ina ba muna goyon bayan 'yan ta'addan da suke siriya ba ne yi ma shugaba ta waye bai halatta ba amma shi kuma da ya ga da gaske suke ku da sai ya janye sanda na usman ya ga 'yan shi'a da khawarija sun kame hari bai dan kashe mutum ɗaya ba sai janye kaga waɗanda suka zo da sunna kuma sunna ta huda suke nan Allah ya taimake mu to jama'a wannan shine ƙarshen ɗan takaitattun bayanan da muka ɗauko kan addinin shi'a wa ammal qadariyya amma su ƙadariya da ake ce musu qadariyatul mu'tazila ohun 20 so sun kasu kashi kashi har gida 20 ne alkadariyatul mu'tazila fa asluhum fi ma yabdu wallahu alam mala ce asalin kadariya cikin abin da ya bayyana ma al'umma min al-majusiyya al-muta'awana ma al-yahud min al-yahud nasraniyya ala harbi al-islam su suna daga cikin mu'tazila ai majusawa waɗanda suke hada kai a yaƙi musulmi tare da yahudawa da kuma nasara waɗannan kadariya ɗin sa za ka mamaki ne yadda ake haɗa kai da mutanen nan ake cin zarafin addini ga mutum kamar musulmi amma malam ta hanyar shi ake ɓulluwa in musulunci illa madadin ga musulmi sun fada wani kwazazzabo kai kokari kai a latin nasis kuma kan hanya a da kai za a haɗa kai a kwashe masu kafa mala yace wa hadatha hazihi dhalala aidan fi akhir ahad sahaba wannan batan ta faru ne a ƙarshen zamanin sahabbai radiyallahu anhum sun mata ila ilal itizal daga nan ne kawai sai ta yi saɓa sai ta rikida kawai sai ta koma mota zulunci kun gano wannan mala yace wa qada aghtarra bi hadha al-mub'a almabda kasirun minan nas hakika da yawa farkon al'amarin mutazila to da yawa mutane sun rudu so da jama'a harka ne na tsiwa harka ne na fitsara harka ne na rashin kunya so da za a ga sun zo suna zagin manya sun raina malamansu sun yi kaza sun yi kaza to sai a fassara wannan abin da suke wai jarunta ne su da kansu suna ɗauka abin da suke jaranta ne to sai da yawa daga cikin matasa sai suka roɗo da wannan abu suka ta shiga allazina ajazat uquluhum min ani'a anisti abil imani bi qadarillah sune wanda zuciyarsu ta kasa tattaro masu imani da ikon Allah wa amruhu wa nahyuhu suke da ja dangane da duk umarni da hannun da Allah maɗaukin sarki yake bayarwa wa wa'aduhu wa wa'iduhu da kuma alkawari da narkon azaba ƙwaƙwalensu su kasa ɗaukan masu wannan wa zannu imtina'ul jam'i bayna zalika suke ganin ka ai ba zai yiwu a ce hani da umarni alkawari da hukuba safi ba kun gani za mu zo mai maganansu in sha Allah a cikin sharhin da muke na ƙulu fana fanafau ilman lahi bil mustaqbal sai suka kore cewa allah bai san abin da ke faruwa nan gaba ba su ne yan kadariya kun gani yanzu allah kowa ya ɗaga kan shekallan jarabawa za a yi wannan aƙidan ta yi kama da aƙidan wa eh shi'a shi'a wace bada'u shi yasa ibnu taymiya ce me min haji sunnatin nabawiyya fi naqad kalamu shi'atil qadariyya ɗan eh, shi'a yan qadariyya ne su sun ce Allah bai san gaba ba yanzu kawai sani mutazila suka ce kanal amr unuf komi a rufe yake ga Allah sai ya faru Allah yake ganewa yanzu ka fito daga hostel ko daga gida ko daga ina za ka zo masallacin nan allah bai san wai inda za ka ba sai ka shigo ne sai ce la'ashe masallaci zai zo <laughs> wadanda mutane ba kananan tsararru ba ne shaƙiye ne na gaske tuwai allah bai san bil mustaqbal ba annahu hasu an yi amura mai yi alama annahu ya asi amurahu waya Allah madaukin sarki zai ba da umarni ga wanda shi ya san zai saba ma al'amarin shi sun mai azibuhu ala zalika sannan kuma ya mai azaba kun gano wannan kaga al'amur da annahi ba su yadda zai iya zuwa daga Allah zuwa ga bayi ba saboda a ya Allah zai ce ma fafuro mai sallah bayan ya san ba zai sallah ba suka ce a ah, kawai Allah bai san abubuwa ba ne kawai sai sun faru yake sani Sun ja'alu hadha zulman sannan suka ce Allah ya san ba za ka yi ba kuma ya ce ma kuma baka yin ba kuma ya azabtar da kai to ya zalunce ka ba su da da'a fa la balar hum jabariya su kuma jabariya sai suka mukabalance su suka cewa ba zalunci ba ne bai da laifin komi komi Allah yake sawa in kaga mutum ya ji gidan karuwa kawai Allah ne ya sa shi in kaga ya sha giya Allah ne ya sa shi duk abin da ya Allah ne tarza sa shi ba san ran shi bane idan da zai ganka kana sharka kana batun gungi sai ce san Allah cuce ka ya sa ka batun shi shine aqidan sufaye wa in abadal awthana ma abadaha duk wanda kaga yana bautan gunki ba gunki yake bauta ma Allah ya kyauta alladhina hum eh sanu minhum summa tatawwarat ila tajahhum bayan nan sai wannan mutazilancin sai ya sake riga kawai sai ya koma jahamiyanci daga nan wata atil sai kuma kore ma Allah kofi duka bi tagziyatil yahudiyya al mufsada fil ardi duk wannan da gudunmawan yahudawa masu banna bayan kasa da Allah jama'a kuma ta da karatunmu na as-suhuyuniyya hmm duk wannan shine duk wannan aqidin yahudanci ke promoting din cikin al'umma sai ƙara ta shi suke zambaɗa mai gishiri kuma sai a waye gari su musulmi an yi da su su gane wannan wai suna ganin wai wayewa ne birnin ci ne mutum ya kama wannan batin ya rike a hannu Allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum